amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan ba amince ba insha Allah muna cikin wannan littafi na sahihul adab islamiyya wato ingantattun ladubba a musulunci wato kamar yadda aka saba muna cikin ladubban da ke magana akan ladubban ziyarar mara lafiya guda takwas na jin shekaran jiya ba su guda nawa eh nan ba ta nawa muka tsaya lamba ta shida mun yi shi shi za a yi na shidda lamba ta shidda yau za mu tashi wato ladabi na shidda daga cikin ladubban gai da marar lafiya guda wato tara ko guda tara ko takwas guda takwas to shekaran jiya mun tsaya lamba ta biyar ko ladabi na biyar yau za mu tashi ladabi na shida ladabi na shida mu kuma ta ba ladabi na biyar an yi muna magana cewa idan mutum bai da lahiya ka je ganin shi kana iya masa addu'o'i na kula'uzzai da sauran wasu addu'o'i da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu za mu tashi ladabi na shidda tazkirul maridi bi wada'i yadihi ala mawdi'il alam wa du'a li nafsihi wato tazkirul marid tunatar da mara lahiya idan ka je gaida mara lahiya ka tunatar da mara lahiya bi wada'i yadihi cewa ya aza hannu nai ala mawdi'il alam na inda yake jin zoji ko inda ya hijin zoji cikin jiki ne sannan wa du'a na nafsihi kuma ka sunatar da shi yayi makansa addu'a kun ganan idan marar lahiya ya san inda yake rashin lahiya da sauki to sai ka yi mai wannan don da yawa akwai wanda ilan imani ne ya haina ka shi yiwa ya yi makansa sai Allah ya bashi lahiya to abinda wani abin kai ka tunatar da shi cewa kaskamanci da addu'ar da mutum zai yi ma shi. sai ya ce to yi min wani na iya ce maka haka in yace kai mai ba matsala ba ne sai ka karanta mai su kwala'uzzai kulhuwa da falaki da nasu so uku uku kana busa iskan bakin ka jiki ne ba kana towa mai yawo ba ko ka karanta mai wasu ayoyi na alkur'ani duk wata ayar da ka iya duk sura da ka iya ko wace iri ta ka karanta mai ita idan ka karanta mishi ita to wannan ma zai iya sa ya samu lahiya amma duk da haka nan ka kwadaitar da shi tunda ya san inda yake kuma yana iya tunawa da addu'a to cewa ya yi makarsa addu'a an gane ku to shine yake cewa rawa Musulmin an usman bin abi asi muslim ya rawaito hadisi daga usman dan abi as as-saqafi radiyallahu anhu annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waja'a wannan sahabin usman bin abi asi wato a sakafi ya kai karar rashin lafiya wurin annabi sallallahu alaihi wasallam waje an yajiduhu fi jasadihi wani rashin lafiya da yake ji a cikin jiki wato ya ji inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma annabi wani zazzabi wani rashin lafiya da ke taso mishi kun gane munzu a salama tun lokacin da yan musulunta ku kalli wannan jarabawa kamin ya musulunta ba bai da rashin lafiya amma yana musulunta kuma sai ga wani rashin lahiya ya bayyana gare shi so da yawa ana iya samun irin waɗannan jarabobin domin Allah ya jarabta imanin mutum ya gani inda gaske na ya kai sai ya hankura da yawa muna da waɗanda suna musulunta bayan sun musulunta sai su gamu da jarabobi misali so da yawa za a gama ta musulunta da ba ta da iskoki amma yanzu iskoki su ga cikinta an gane ana iya samun hakan irin wannan sai a gaya musu su yi hankuli jarabawa ce Allah na yi ne don ya gwada imanin mutum ya kamata ma in muku tambaya abin na cikin zuciyata game da matan nan da ta musulunta ɗaya gidan jujuma, shi ina makarin musuluncinta ya kamata ya an tashi ai mana bayani ni ake ciki game da musuluncinta ya an tashi muna buƙatar bayani game da musuluncinta Allah ya sa mu dace wanda ke da labari ya an tashi sai ya sanar da ni ake ciki yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta idan mutum yan musulunci a bibi musulunci ne kada a kyale shi kina yiwa ya yi musulunci kuma sai ya yi ridda to Allah ya kare mu wannan bawan Allah Usman bin Abi as-Saqafi ya kawo karar wadda rashin lahiya da ke damunsa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama tun lokacin da ya musulunta rashin lahiya ke damunsa fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ce masa ba a ka alallazi ta'allama min jasadika annabi ya ce ka aza hannunka inda ke yi maka zoji a cikin jikinka kun gane ka aza hannunka inda ke maka zoji a cikin mi a cikin jikinka kun ganan annabi ba shi mai addu'a ba cewa ya aza hannu ne ga jiki ne inda ke mai ciwo sai annabi ya ce kuma wa qul sai ka ce bismillah salatan su uku yace bismillah bismillah bismillah so nawa so uku wa qul sab'a marratin sannan ka karanta wannan addu'a so bakwai ka ce a'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru wannan a karanta ka so nawa so bakwai duk rashin lahiya duniya ko wani iri na ko na kuda mace ta karanta wa ga addu'a matukar tana bisa hankalinta ta yi makanta kuna ji jama'a duk ku rage wani yawace yawace da kokuna da kwanna gidajen malamai a baku rubutu ga sauki nan in ba ki yawa kanki cikin waɗanda ke kulawa da ke wanda suka raka ki haihuwa a ce akwai ɗaliban ilimi cikin ɗaliban ilimin nan wata ta dinga karanta miki kulwa da falki da nasu ga ruwa kina sha lokaci bayan lokaci ta yi miki ke ko sadda kike cikin hankalin kanki sai ki karanta wannan addu'a ki dafa daidai inda kika jinci sai ki karanta bismillah bismillah bismillah a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadir wannan addu'a mun shayanta makarantar sai dai matsalar mantuwa kuke yi duk matsalar mutum in wani iska ne an ka ce ya buge mutum cikin gidanku wani yawon zuwa gidajen malamai da waye ki zo ki gwada sa'a ki mana ki zo ina mara laye take a ce ga ta nan kwanci shirki ba ta kafomi sai ki ce ba matsala kawai sai ki rike ta ko ki ce a rike miki ita sai ki karanta kulhuwa da bismillah so uku falaki da bismillah so uku nasa da bismillah so uku ayatul kursi eh amanar rasulu eh shikenan in iskan bai isa ba ki koma maimaitawa ki ta maimaitawa ki ta maimaitawa ki ce wallahi ina kashe ke mai karatun ga ki ce ta so kashe ni kai ka daɗe ba kashe ni ba amma ke ku in ki koma gida ki lazimci addu'o'in shiga gida addu'o'in hita gida addu'o'in shiga makewayi addu'o'in kwanciya addu'o'in kaza don ni kada kai ya koma mu shekiya Allah ya samu dace to wannan addu'ar tsakani da Allah tana da matukar muhimmanci ga rashin lahiya kowane iri mutum ya dinga yin wannan addu'a in ka je asibiti an yi awo an ce ba a san matsalar ba ba a san rashin lahiyarka ba duk aune aunen da aka yi an yi ka dawo gida ka hutar da kanka da yawon asibiti ka dinga karanta su kulhuwa da falaki da Nafi da su amanar rasulu eh da ayatu shifa akwai ayatu shifa eh ka je ka zauna ka gurza ma kanka ayatu shifa ka gurza ga kasin ka samu wani alaran mai karanta ma a waya ayatu shifa a karanta a waya ka yi rakodin ka dinga sauraron su a karanta ma ga ruwa kana sha ga zabara ga bokiti ka zan wanka in Allah ya yi in dai ciwon nan ba na ajali ba ne za a warke to ya isa Allah ya sa mu dace wannan shine ladabi na shidda ladabi na bakwai daga cikin ladubban ziyarar mara layiya istihbabu su'ali ahalin maridi an hali wato mustahabbancin tambayar yan uwan mara lahiya ɗiyanai matatai ƙannenai yannenai sarakunnenai an halihi game da halin mara lahiya yaya jikin wane yaji yaya wane hake yaya jikin wane a dinga tambaya ce wannan mustahabbi ne in kika yi wannan sai a baki lada ko ki samu zuwa ganin mara lahiya sai a baki lada irin wanda ake ba wanda ya je gaida mara lahiya imam buhari ya rawaito hadisi an ali ibn abi talib radiyallahu anhu daga ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda yace kharaja min inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi wa kenan shi sayyidina ali muna ji sai da na ali ya je ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya je gani ne ya dawo kan hanyar ta dawowa kun gane ya dawo daga ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fi wajhihi alladhi tuwaffi fi a cikin rashin lahiyar nan da ya zama sanadiyya ajalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, rashin lahiyar da ya rasu akan shi fa qala nasu sai mutane suka ce ma Ali ibn Abi Talib ya Aba Hassan ya kai baban Hassan ya aba Hassan kaifa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya waye gari ya jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sai Hassan yace asbaha bihamdillahi bari'an annabi ya waye gari cikin godiyar Allah ya ji sauki to ina masu shawaiwa da bai ji sauki ba ba a ta bai ji sauki ya waye gari cikin godiyar Allah kuma ya ji sauki da inda ya sauki ba da ya mutu ya waye gari cikin godiyar Allah ka haiwa ne sai ma Allah godiya amma dai alhamdulillah abubuwan gaskiya akwai sauki alhamdulillah eh saboda da bai iya kaza yanzu ma na kaza eh wani kan ya gode ma Allah a ce muna addu'a shikenan eh sayyidina ali ya ce asbaha bihamdillahi bari'an Fa aka zabi yadda yi abbasu sai abbas amman nabi sallallahu alaihi wasallam bin abin mutsalibi ɗan gidan abdul mutsalibi abbas sai ya rika hannun sayi da na ali muna ji faƙala lafi sai ce masa an ta wallahi faƙala ya ce lahu gare shi an ta wallahi ba da salasin abdul asa ya ce kai ɗin nan bayan kwana uku za ka zama abdul asa ne abdul asa bawan sanda ma'ana nan da kwana uku za ka yi rashi in kan rasa sai mun gaina yadda za ka shiga in ba kai annaya ba daɗa annabi muhammadu da haka cewa kuna bauta ma Allah to in ya mutu addini ya ƙare daɗa sai mu gani sanda za ka dawo kana bauta ma ko ya za ka yi kai kasan wa yake masa haka abbas bin abdul musallim saboda kiyayya da musulunci da adawar da suke yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna ji ko yana gaya yamuwa sai da na Ali yana ice masa wal anta wallahi ba'da salatin abdul asa eh da zaka shiga rudu ba mu sa zaka yi ba in yin mutu amma nan da kwana uku zaka zama bawa wal wa inni wallah azaita kuma ka gane ni ne maka rantsuwa da Allah abin da ya sake rantsuwa da Allah don Allah shi sai da Ali ya yarda da shi ina maka rantsuwa da Allah la ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallama sawfa yutawaffa min wajhihi hadha da sannu ina gani kuma ina ji a dika annabi sallallahu alaihi wasallama da sannu rashin lafiya ga shi zama a ajiyar wata za ta ce duba ya kai barki ji dalili ne yace ni la a'rifu wujuha ne abdul mutsalibi ka gani na nan na kan gane a fuskar banu abdul mutsalibi ina ganin wata alama inda mauti lokacin mutuwa duk wanda zai mutu cikinsu akwai alama da nake kiyayewa da ita duk inda na ganta to mutar rashin da na mutuwa na to na kalli wannan alama na ganta a idanu mai mutuwa ne ba wai duba na ya kai ba wani tsari ya ala tajriba ne kawai kun gane eh ya kiyaye kun ji ya faɗi karina wanda ya gani ya ta lura da familin ga abin duk inda ya ga alamar ko zazzabin yanzu ko muna muna da wannan akwai rashin lafiya da zaka ga family kai duk family shi ka kashe su ko ba haka ba akwai wanda zaka ji an ce baba ne shi yanka ba ya kashe shi wani ɗani wanda ya biyo shi ma shi ya kashe shi wani iya yi an ga alama a ce ga alama alamar cewa bai barin wani shi ya kashe baba ne eh akwai ta da yawa waɗanda in mahaifinka na da su zaka iya zaka iya kana da su eh yace inni a'rifu wujuha bani abdul muttalib inda al-maut ina gane alamomin mutuwa ga huskokin bani abdul Mutsalibi, kun ga wannan na nuna abba yana da tsananin hangen nesa shi yasa akwai mutane da abubuwa da yawa wani zai hangi wani abu sai ce abin nan akwai matsala in aka ana samun matsala zai wahala ba wai kandun baka na aga mutum ba kuna fahimta ba wai wani kandun baka na ba ko a ce mutum matsayi ne a'a akwai waɗanda adda irin wannan hasashi. hangen nesa su ce kaza akwai matsala kuma a samu matsala Allah ne ka leƙar da su ko kuma su ji a jikinsu ko su ga wani abu ko irin wannan ya taɓa faruwa ga wani an ga irin wani ba wai mummunan wata ba ce Allah ya samu dace ya ce Habbi na ila rasulillah da haka abu zai ce ka je da mu ka je mu je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fala nas'alahu fi man hadha al-amr mu tambaye shi shin in yin rasu wa zai rika halifancin shi bayan rasuwa ɗai kima muna fahimta abbas ita musayi na ali mu je tare da ni da kai wurin annabi kai mai tambaya kai kai ali ka tambayi shin wa zai zama halifa te in yi rasu tun daga alamomi akwai muna ji in ka na na alimna zalika kaga yan familin mu ne inda ga wurin mu ne sai mu gano mu san cewa wurin mu ne halifancin zai tsaya wa in kana fi gairi na in ba cikin mu bane kuma alimnahu sai mu gane fa ausa bina kai muna wasiya fa qala sai fa qala sai dai ce fa qala aliyu sayyidina ali yace inna wallahi la in sa'alnaha rasulullah to kun san mulki ko shugabanci akwai wanda aka jarabta da to ne to sai da na alina ci shi yasa kun ga har gobe ana ta rikici da yan shi'a shi ya jarabtu da son ke zama halifa na harko na annabi sallallahu alaihi wasallam tsakani da Allah maganganun da ba su da daɗi kuma ya sa ran a shi zai zama halifa da haka sai ce to mu je yace amma bari in gaya maka inna wallahi la insa annaha idan mun ka tambaye shi game da wannan halifanci shi manzo Allah fa mana anaha sai ya hana mu wannan shugabanci yace ba mu za mu yi ba to la yu'dinaha annasu ba'dahu wallahi ina gaya maka mutane waɗanda ake waye da shi in da yace ba mu za mu yi ba wala ko bayan rasuwa sai ba su bari a ba mu shugabanci ba su bari mu zama halifa kuna fahimta sai na ali yake gaya masa yace wa inni wallahi la as'aluha rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ni ba zan tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama a bani wannan halifanci ba kenan sai da na ali shi kai ne yana ci ba shi zai zama halifa ba kuma yana ganin mutanen da ake waye da manzon Allah ba za su goyi bayan a ba shi halifanci ba kenan akwai wanda suke so a ba tun da ni shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya ishara a ba su ko shi za su ba to ne yasa kuwa ga shugabanci wani abu ne mai hadarin gaske kuma in mutum ya rasu da son shugabanci akwai wahala akwai wahala kwarai da gaske yanzu duk rikicin da kuka ga ana yi da wahalalun da aka shiga kan wannan matsalar Allah ya samu dace kuma Allah ya samu gani to da haka kun ji dai wannan takaitaccen mu dai abinda an mahallin shahid na wannan hadisin yana dai karantar da mu mustahabbancin tambayar ɗan uwan mara lahiya game da halinai ba so muka mutu wancan matsalar ba na takwas daga cikin na ganin mara lafiya kuma na ƙarshe ta ɗabibu nafsul mari wato daɗaɗa zuciyar marar lafiya yana daga cikin abinda ake so ga masu jinya marar lafiya idan suka je gainin marar lafiya su daɗaɗa masa zuciyar shi su bare ta mai rai duk wani abin da zai sa ya ji daɗi a yi mashi in bai samu shari'a ba alal misali ana iya tambaya ce kana son a dafa maka kwai sai ce eh sai a ce a dafa kana cin kana son lemu kana son ayaba kana son kaza wani duk sai an zara mai ce bai su sai ce ana samun akuri akuri ɗaya to mai gare sai ce eh a bincika don Allah ya akwai inda aka samu a samu mai shi a baki ba wani ci zai yi ba in an kawo mashi ilin lasa ɗaya zai shi aji adima adima yana lasa a samu mai in mutum bai da lahiya ana so a ta mai rai in mutum bai da lahiya aka fahimci yana son ya ga wani tare da shi da Allah a nemo mai wani nan a ce da Allah wani ka za hankuri kana cewa lokaci bayan lokaci wani na ganin saboda da ta mai rayuwa muna tare rawar tirmizi imamu tirmizi ya rawaito hadisi wasu wal albani albani ya inganta shi an abi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ada rajulan min wa'aki annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ganin wani mara lafiya saboda wani rashin lafiya mai tsanani irin su malaria kana biyu da ke damu yana da wani rashin lafiya wanda ya yi kama da malaria faƙala sai ya ce abshir annabi ya ce masa ka yi farin ciki fa inna allaha yaqulu Allah subhanahu wata'ala ya ce hiya nari shi wannan zazzabi ita wannan malaria wuta ta ce wasallituha ala abdi almuznibi ina kore ta ne ina hore ta ga bawana mai zunubi litakuna hazzahu minan nari don ta zama rabo ne da shiga wuta ma'ana wata azaba ta da za a mai lahira aka ɗanɗana mai a bute tun nan duniya da aka kai bishara ma'ana wannan zazzabin da aka ji ka yi hankuri da shi wani zunubin ka ne ake ƙone maka tun nan duniya ka huta kaka sai lahira a yi maka shi wato yana so kalli wani abu yanzu ku duba inda hankali ake amfani da shi in an ga mutum zai mutuwa yana wani kuri ko yana wani nishi mu a hankali mai za mu ce wane ya gaba da matsala to a shari'a kuma ba shi an matsala ba in dai mutumin kware na alama ta ta cewa zunubai ne na aka rage mai ko da haka zuwa lahira bai da ba ma suna ga mutane sun ce inna lillahi wa inna Allah ga mu gare ka in dai har da malamai na haka to da mu a zamani kai jama'a wato ga mutum na aiki baka san me kai ba boye kaga kun muna na mai zato ba haka kai abinda aka jin tsoro wannan zi'ati garka wanna shi tsati na shi ma'anar tawa mummuni ana amsa rayuwa ta cikin sauki ba wai ana nihin bayyin wani abu da ka nuna yana jin zoji ba don in har nuna alamar hizge-hizge da zabure-zabure shi ka nuna mutum bai gama lahiya ba to Allah ya kare idan sai a ce annabi shi ma bai gama lahiya ba ko to annabi da bai da lahiya ba ya kai wajen bargon da Allah lufe da shi shina ɗauke bargon shina cewa a ɗauko mai kaza shirya huska sai shina damawa shina cewa inna lil mawt la sakarat kai mutuwa akwai zuji annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a muna fahimta kada wani ya ɗauki bakin wannan jimlar ya kama yawo ya zai ce malam nasir ya ce annabi bai gama lahiya ba Sun sa abin da suke mana kenan yanzu wannan karatu ana iya kwafe shi ɗin bakin wurin ga sai a sakai a midiya a yi ta yawo da su a yi taimaka mutum ɗiba albarka saboda rashin adalci Allah ya sa mu dace da saboda haka abin da muke magana lalle mutumin kwarai idan ya zo mutuwa aka gan shi yana fisje-fisje yana zabure-zabure alama ce da ke nuna zunubai ne na ake wanke shi kuma zunubi ba wanda bai zunubi akwai wanda ka zunubi ne baka sani ba akwai wanda baka zunubi bai sama yana yi ba Allah ya samu dace saboda haka wannan wato yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula da su kuma mu kiyaye da su Allah mu dauke sarki shi mana jagora Allah ya taimake mu kuma Allah ya ba mu ikon kiyayewa da irin waɗannan ladubba yayin uwa mai kokarin kiyayewa da waɗannan ladubba saboda suna da matukar muhimmanci game da marasa lafiyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh